أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar fitowa ci gaba da wannan darasi kamar da aka saba kan mu fada cikin karatunmu muna wa Muhammadu Bello NTA e shine mai bidiyo na wannan karatun namu barka da zuwa da dawar da daga kasa mai tsarki kusan kwana takwas da suka wuce sannan bayan haka nan muna wa ɗalibi ɗan uwanmu malam ma'auya farin cikin dawowar mahaihin shi malam abubakar asara da ta allah ya karɓi abin da suka aikata can ƙasa mai tsarki mu kuma allah shi gura mana mu ma mun zo mu yi wannan abin nan umrat assalamu alaikum أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل ما نهل والد من نهل أفضل من أدب حسن وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدين 30 رجب كوكو مدايق شعبان hijira na 437 takwas ga watan biyar 2016 za mu yi karatu na uku a cikin attibiyan inda za mu tashi shine shahi na uku inda yake bayani akan tarbiyya a karatun da ya gabata sati uku da suka gabata an yi magana akan wani sashe na abinda ya shayi kashe kashe tarbiyya guda bakwai din nan irin a tarbiyatul imaniya hadde zuwa a tarbiyya aljasadiyya kamin a shiga a cikin littafi ƙarin bayani a karatun da ya gabata na haƙoƙin makwabta daga ciki rashin tsinkaya ga gidansa da kuma kakkai ginin da zai tare mai iska bayan haka kuma wani sahabi ya taho wurin annabi Muhammad sallama ya roƙi ma'aiki cewa ka gwada min wani aiki wanda idan ni yi shi zan shiga aljanna sai ma'aiki ce ka kyautata to shine sai sahabin ya ce menene kyautatawa shine annabi sallallahu sallama ya ce masa idan makwabcinka ya shaide ka da kyautatawa kai ne mai kyautatawa idan makwabcinka ya shaide ka baka kyautatawa to baka kyautatawa haka ma kisar da aka yi magana tsakanin sayyidi abubakar da sayyidi ali radiyallahu anhuma an faɗi littafin da aka same ta shine tahzibul khallat wannan littafi kenan wanda ya yi shi shine a shekhu muhammadul mustafa al'ash'ari al-maliki al-qadiri al-kanawi al-fandaki jazahullahu khaira shi ilimin tarbiyya ya daɗe akan falsafa ta ruman da yunan irin su a platon da wata haris da mariya montessori hadde zuwa malaman falsafa na musulunci suka zo irin suka garwaya shi da ruhi na musulunci kamar hujjatul islami abu hamid al-ghazali mujaddidi na biyar da ibn rushdin da ibn sina da ibn al-arabi da ibn al-hajj da ibn qayyim al-jawziya har dai zuwa ga ulama'ul jihadi suka yi magana kwarai a kansa kamar shehu abdullahi gwandu a cikin littafinsa ta hazibul ikhwani min khisali shebanin rajim da kuma adabul mu'ashara da masalihul insani da wannan attibiyanu li hukukil ikhwani wanda muke yi haka ma daga cikin wayanda suka yi magana a kansa akwai muhammadu mutawalli a sharawi ya littafi mai suna tarbiyatul aulad fil islam haka ma professor mustafa muradu a cikin siratul sahaba wanda bayanin da muka yi a sati uku suka gabata na kashe-kashen tarbiyya to a cikin littafinsa ne haka ma akwai doktor abubakar umar abubakar mai hankali wanda laccara ne a coe wanda ya kashfi zolan haka kuma akwai malaminmu malam awal ahibba hafizahullahu wanda ya yi ahammiyatu tarbiyatul auladi wa ta'alimihim Allah ya saka musu da alkhairi to bayan haka menene tarbiyyar da zamu shiga yanzu abinda a tarbiyya تعميق الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يوقن بأن الدار الآخرة خير وأبقى ويأمل وفقا لتوجيه قوله تعالى وافتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سورة القصص aya ta saba'in da bakwai a gurguje ita tarbiya shine zuron wadda imani da Allah da ranar lahira kuma mutum ya tabbatar da cewa ranar gidan lahira shine mahi alheri mahi wanzuwa ya yi aiki daidai da aya wadda ke cewa wabtagi addaral akhirata ka nemi gidan lahira fi ma'ata ataka Allah ga abin Allah ya baka na dukiya to ka nemi lahira da shi amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamance kasonka daga duniya ma'ana ka yi amfani da abin da Allah ya baka a duniya wa ahsin ka kyautata kama ahsanallahu ilaika don Allah ya kyautata maka ma'ana ka ɗiba ka taimaka ma yan uwa da kuma addinin musulunci bayan haka sai aka ce wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi yin banna a cikin ƙasa kaga duk dai ayat tana magana akan tarbiyya inna Allah haƙiƙa Allah la yuhibbul mufsidina yana azabta masu banna a cikin wannan al'umma wanda ya fara asasa tarbiyya shine Muhammadu Rasulullah cikin gidan al'arƙamu ibn Al-Arqami. wanda sahabi ne ya musulunta ta hanyar abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai da aka yi shekara uku a cikin gida ne ana buyan musulunci sayyidi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala sai sanadiyar sayyidi umaru radiyallahu ta'ala anhu sannan aka fito gari ne daga cikin abin da ke nuna koyi da annabi Muhammad sallallahu sallama shine zancen Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bayan haka kuma cewa hakika tabbas koyi kyakkyawa ta tabbata gare ku a cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake dan adam baiwa sai yayi ɗabi'u na kwarai ko wanda ba na kwarai ba bayan haka daga cikin aibobakan da aka samu na sassabcewa kan tarbiyya 'ya'ya musulmi shine mutum ya bar ɗansa sagaga bai ce ya yi ba bai ce ya bari ba kuma shi yana ganin wannan tausayawa ce da soyayya wannan aibi ne babba dole ne ka tabbatar da ka aza ɗanka akan abin da ya dace na biyu daga cikin matsalar sassabcewa tarbiyya shi ne mutum ya baɗansa a hannun makarantun ne waɗanda ba na musulunci ba da sunan ya kyautatar da wani, yare yare ta wannan yakan iya lalata ɗabi'a ta wata mata wani ma lokacin ya kai ga lalata aƙida ta haka ma daga ciki shi ne mutum ya baɗansa yana karatun duk littattafan da ya ga dama to wannan yakan kai yaro ya shakku game da aƙida ta domin wa'yansu littattafan ba na musulmi na ba wa'yanda ke hada ne da musulunci yaronka zai karanta to shi ne cewa alam ka sani annas sabiya haƙiƙa yaro amanatun wata irin amana ce inda walidai hukun mahaifansa tuna an ce sabi wanda asabi shine tun yana jariri kamar maryam alaihassalam fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya suka ce ya za a yi mai magana da wanda shike yaro cikin tsumman goyo kaga sabiyu kenan to shi wannan yaro da aka haihe shi kamin a haihe shi ma malamai su magana akan cewa kana iya gina tarbiyyar yaronka tun kamin shekara hamsin kamin ya taho duniya saboda muhimmancin tarbiyya shehu abdullahi ya yi magana cewa mahaifi dole ya tabbatar da ya kyautata niyya ta tun harko ta yin aure ta cewa zai bi sunna nai muhammad sallallahu sallama idan ya auren ya yi walima sannan bayan haka ya addu'a idan zai haɗu da iyalinsa bayan haka kuma ita macen ci abin da an najasa cikin cikin don za ta cuta ma yaron da za a haihuwa haka kuma a tabbatar da arbikin da za a zabo ta san shari'a musulunci gwargwado idan aka yi shi a masa kiran sallah ga kunninsa na dama a tadda ikama ga kunninsa na hauni a samu wani mutum mai dama ya tamna dabino ya sanya mai biyu cikin cikinsa haka ma idan ya yi sati guda in namiji in mace a aske wannan gashi sannan a yanka mai dabba sannan a sanya mai sunan kwarai duk wannan yana daga cikin abubuwan da za a kiyaye na tarbiyya to ita amana shine ta hanyar tsayuwa da abubuwan da shari'a ta aza da kuma kiyaye yaro daga abin da zai sa shi kunyar duniya da kuma kunyar lahira to bayan haka ya ce wa kalbuhu zuciyar yaro ɗahirin tsarkakakka ce halin kwambar take an kulle shai'in da dukkan komi ma'ana shi yaro zakiyi ne kama aka talta nafsan zakiyya. kenan yaro ya nuna gaba ɗaya zuciya ta yi ba ta da ɗauke da wani abu na tarbiyya wanda ake son ta yi abin kwarai haka ba ta da mugu to tun da yaro haka yake kamar kwarar takarda to ma ilin zai karkata ila kulli ma malu ilaihi duk inda an ka karkata shi can zai karkata fa saboda haka in ullima khairan idan an ka sanar da yaron alhairi wa uwida a wani wuri uwida hu aka sabar da yaron da alheri eh wa kalmuhu zuciya yaron ɗahirin mai tsarki ce halin tawahinta an kulli na ƙashin ga kowane zane ma'ana ba tare rubutun komi ma'ilin shi mai karkata ne ila kulli ma malu ilaihi duk inda an ka karkata shi fa da haka in ullima hairan in an ka sanar da yaro alhairi wa uwida aka sabashe shi da alheri na sha alai zai tashi a kansa cewa kenan an ka sanar shi kenan ya nuna yaro bai san komai ba wallahu khalaqakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a haka aya cikin suratul nahl ta fada Allah shi lice ku daga cikin cikan cikunan mahaifanku mata komai ba ku sani ba to ya an ka sanashe shi alheri aka saba mishi alheri na sha alai zai tashi akan alheri din sannan wasa ida zai samu arziki fi dunya wal akhirati duniya da lahira sannan walidahu mahaifansa wa kullu man addabahu da duk wanda ya kama aka yi tarbiyyar yaron kenan kakka yadda ka bar yaron wani ya lalace to wa sharakahu za su yi tarayya fi thawabihi ga samun ladan wannan yaro amma wa in uhmila idan an kai ta batun yaro aka bar shekara zube hamlan kenan ya shi. wata awwada sharra yaron ya saba da sharri to shaƙiya zai taɓe wa halaka ya halaka wa kanan wizru sai a aza zunubin yaron a ala raqabatil a qayyimi alaihi kan wuyan mai tahiyar da lamarin yaron shi ne mahaifinsa ko wanda an ka ban mai yaron to zai samu zunubi saboda ni ai in lada ce zai same ta don haka yan zunubin yaro ne zai same shi sai kawo aya ƙala ta'ala ku an fusakun ahlikum nara a cikin suratul taharim harkunta ya yi hallazi amanu ya ku masu imani ashe babu mai karba wannan kira sai mai imani allah ce ku an ku kare kawunanku wa ahlikum ku kare iyalanku naran daga wata irin wuta wadda ba irin wutar duniya ba ita wutar duniya ana hasa ta ne da itace amma ita ta lahira ba haka ba ne allah ce wa kuduha makamashinta nasu wal hijara mutane da duwarwatsu to su kuma wannan duwatsu da za a sa tare da mutane a cikin wuta idan muka diba almaharar wajizu na inu adiyya da kuma yawon tawili na shehu abdullahi gwandu sun yi bayani akan cewa taban sun bambanta su duwatsun da sauran duwatsun duniya da abu guda biyat na daidai sur'atul ittiqadi suna da gaugawa hasuwa dan suka kama da wuta na biyu kuma suna da hayaki mai yawa na uku suna da wari na hudu suna da duhu na biyar suna da tsananin ɗaya ma mutum ga fatar jikinsa to nan duwatsu akwai ban tsoro kenan duk wanda bai kare kai ne da ɗane daga wannan wuta ba to ga makomarsu iyazan billahi dole ka kare aƙidar ɗanka dole ka kare ɗabi'a ta domin ka same shi al'umma su same shi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nahala walidun waladan min nuhulin afdala min adabin hasanin au kama qala mahaifi bai taba kyauta ga ɗane ba cikin duk kyaututtukan duniya wadda ta yi mai tarbiyya mai kyau in kai mai tarbiya mai kyau ko me kayi mai sanoni hadisi yana cewa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi a ƙarshen hadisin ko wani za a tambayi abinda aka ba shi kulawa to shine ce fa idza kana alwalidu in dai har mahaifi ya sunu waladahu zai kare ɗane an nare duniya kai ya shiga wutar duniya to fa'an naril akhirati aula ya nemi kare shi daga wutan lahira ya yi cancanta to a can ita wutan lahira sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu ya fassara ku an fi sakun wa ahalikun naran shi ne ce allimuhun wa addibuhum shi ne ku koya musu ilimi ku koya musu tarbiya wannan shi ne kare su daga wuta bai wa ka bai yaron ka bai da karatu sannan bai da tarbiyya to anan shehu abdullahi ya ce in dai har mahaifi zai kare ɗansa daga wutar duniya shine ya kare shi daga wutar lahira ya yi cancanta an san sai ƙarfin ka ya yaron yaronka ya taso ma wutar duniya yau ko rana mai tsananin zahi yaronka ya tasan ma za ka nemi ka kare shi daga wannan rana din mai tsananin zahi to bale wuta gaba sannan ka hido ka tuno so nawa ka yi faɗi tashi akan ɗiyanka kadde su samu matsala akan matsala ta duniya babu mai taba su in kana nan ka rige ka kare su yana ma shakko in ya taba su ka jiya wannan saboda an san kana kariya ɗiyanka kwarai sannan game da matsala ta abinci in kan hita wani sai da azur zai dawo duk dai iyali na aka wa hidima mahi yawan so an yi ba iyali shi ba ka jin ɗari ka jin rana ba ka jin abin nan sanyi ba ka jin ruwan sama ba ka jin zargin mai zargi kai dai ka samu ka kawo mai iyalanka kuma wannan kowa an samu wannan cikin rayuwa ta wannan hudun matsalar duniya ta mutum ke nema ya kare ɗaya ne kas su samu matsala ta duniya ai akwai wani daga cikin abin da ke nuna shiga shiga ga zuciya ga iyali ya yi ce wani haka ya riƙo gumi ga kai ne ya tallabu to da yake ga damana ne sai hwaɗa rame by mistake haka ko da an ka leƙa cikin rame an ka gabawan allah ya tadda abin ga hannuwa ne sama shi dai kan gumin ya jike ba tashi shi sai an ka ce a tallabo shi to ai an ka tallabo shi har gumi ya hito ko ya ce a dai fara rika gumi ta kunya ya dai fara hitowa mu <laughs> Allah duk dai iyali na aka ba. to shi ne zai faɗi ya aka kare yaron shehu abdullahi shi ne ya ce wasu yana tuhu tsare yaron shi ne tun harko an yura iya lahu imratan saliha ya kiyaye ma yaron mace ta gari firra dayin ita ce za ta shaye sheshi la'alla mahaifiya ta ko wata sannan walhabana kuma ita ce za ta rene shi mahaifiya ta ko wata to ita wannan matat ya tabbatar da ya kiyaye ta gari wannan shine foundation na harko na gina tushe na tarbiyyar iyalanka akwai sayyidi umaru radiyallahu ta'ala anhu yana rangadi wanda shi ya fara rangadi game da tsaron talakawa ne to yana cikin rangadi sai ya ji wata mace diyatta na ce mata inna ba daidai ne a yi haka ba shi ne za ta ɗauki ruwa ta sa ma nono ta ce lalle inna gaskiya ba daidai ba ne haka to shi ne sai sai di umaru ya yi ƙoƙarin biɗo maɗane ita aure ƙarshenta ya auren maɗane wannan yarinyar da ta hana mahaifiyarta wannan to karshen ta ita ta haihi mujaddidi na farko shine Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala haka ma al-Imam al bisri an san duk cikin tabi'a ba wanda ya kai shi sanin halal da haram sannan almajirin sayyidi ali ne an ce saboda tsoron Allah in yayi zamni kamar wanda ya mika wuya ne a sare wuya ne saboda zai sadda kai kasa saboda tsoron Allah da takawa to an ce wata rana mahaifiya ta yi ya ce ta musalma ma mata annabi muhammadu sallallahu to akwai radda un musalma ta shayar sai lokacin da yana jariri an ce ana ganin hikimar da ya samu da ilimin da ya samu da fasaha da ya samu da gudun duniya saboda shayar so da un musalma ta yi mai akwai wata kisa wanda daga cikin da aka kawo shine siratu sahaba na farfesa mustapha muradu hafizahullah wani mutum ne kai karar ɗane cewa ɗane bai mai biyayya bayan sai di umaru ya ja kunnen dan sai dan ya tahi tsaye ce ya amirul mu'minin shin babu haƙoƙa ga da akan mahaifansa sai di umaru ya ce akwai su ya ce mahiya ya amirul mu'minin mi asu ya ce na ɗaya zaɓo mai mahaifiya ta ƙwarai na biyu sanya mai sunan ƙwarai na uku ya koya mai karatu shi ne ce wallahi sarkin musulmi cikin uku ɗin ga ko guda mahaifina bai min ba na ɗaya da wadda auro boya ce cikin majusawa na biyu ko ya sanya min suna ji'ulu ne kunkuru ko a ce tunku an san kunkuru wani abu ne mai kuraje haka ya ce na uku kuma wallahi ko harafi guda bai sani shi ne ba sai sai da umaru ya juya wurin mahaifin ya ce yanzu kai za ka kawo min ƙarar ɗanka alhali kai ka saba mishi kamin ya saba maka kai ka munana mishi kamin ya munana maka ma'ana duk abin da ka gani kai ka jiyo haga akwai matsala to ita wagga macen fa da zai zabo saliha kai ya zan saliha kuma ta ci haram to shine ce ta kulul halala ta ci halat ma'ana ya bido mata halat domin daga cikin fassarar da magabata suka yi zancen Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum mujahidu ya fassara yace Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ku masu imani hakika daga cikin matattakin ku da diyanku akwai makiyan don haka ku ji tsoron su yace saboda diyan da mata sukan kai mutun ya samu haram ya kawo musu to don haka mutum ya tabbatar da ya ci halat to don me an ka ce ya ci halat fallabanul haram nono na haramun yufsidu shabi yana lalata tarbiyyar yaro gaba kuma wala baraka tafihi babu albarka cikin nono na haram da yaro zai sha ai akwai wani mutum wanda shi wannan mutum babban mutum ne kware sai ta wani aboki ne to sai sai gada aboki ne sai yaron ya hambare mai kai haka yake ta batu ne ya kallon shi wannan mutumin ma'ana dai kamar nau'i na walakanta haka kuma gashi abokin baba ne ne to shine sai shi wanga abokin na baban yaron sai ya gaya ma baban yaron cewa kaji kaji yadda ɗana ya min kenan dan wancan sai ce kakka damu na san abin da ya sayi ma haka kakka yi mamaki kamin a haihe shi akwai raddanin matsu ban samu abinci ba maimakon in yi hankuri sai ni tuhinin roƙi wani da ni roƙe shi sai yabban abincin ni ci ni ƙoshi sai ni ji shahawa sai ni haɗu da mahaifiyar shi wanga ɗan nau sanadiyar haka an ka same shi shi wannan abincin da ni ci to don shaɗi ne kakkai mamaki don ya yi mawanga abu wannan akwai ban tsoro gare shi a nan wahan hankulin ɗaya da abeba ya yi roƙo kuma roƙon nan bisa ga bukata to sanadiyya haka aka samu wannan matsala to ina ga haram na mutum ya ci tsintsa wala barka tafi babu albarka ga nono na haram sun masannan iza bahara lahu tamyiz idan tantance al'amurra ya samu ga yaro to tamyiz wasu sun kace ba ayyanawa ya danganta daga yaron karar da ya wayo kawai wani na wayo tun kila kamin shekara biyar wani ma sai shekara goma ya wayo sun ce ba ba tantancewa shine tamizi na yaro ko suka ce shekara biyar shine tamizi saboda ai sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu ya karbi musulunci ta hannu alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar ai aliyul khawas babban waliyin nan shi tun da shekara biyar gaba ɗaya kowane ilimi yana da kaga ummiyul karama ne wasu suka ce shekara bakwai wasu suka ce shekara goma dai shine tamyizi wasu sai suka hada su biyu suka ce a'a da bakwai zuwa goma tsakanin nan yaro ke samun tamyizi ma'ana ya tantance al'amurra wannan bayani na cikin tuhufatul maududi na ibn al-qayyim al-jawziya to anan idan muka ɗauki shekara bakwai dama abinda malamai masu tajirba suka ce yaro yana da bakwai guda uku bakwai na farko matsayin kamar basara ke shike komai za a yi masa sannan ba a taɓa shi amma da ya kai bakwai na biyu shine zuwa goma sha hudu kenan ko to nan za a fara bugu ne kaga can za mu cimma inda ko sallah abbe yi ba to za a fara bugu ne a kai ga jiki ne amma bugun akwai bayani na nan tahi sannan bayan haka da ya kai sha hudu zuwa ishirin da ya zan kamar wani waziri haka ma'ana hankali ne ya kawo to da na ana iya nema ne shawarar wasu al'amurra to shine da ya ce izan tamizi ya bayyana ga yaron hafizahu ya tsare shi min qurana isu ba min alqurana isu yake ba min qurana isu daga miyagun abokai don hadisi yana cewa almaru al'adini dini mutum yana bisa ga ɗabi'a ta aboki ne domin anan kai tsaye aboki ke tasiri ga yaro don haka anan daga cikin abin lura dama gidan tarbiyya uku ne gida ana tarbiyyar mutum makaranta ana tarbiyya tai sannan kuma al'umma shine society al-mujtami' to duk tarbiyyar da an kai ga gida ga makaranta idan baka kula da wa yaron kake cuɗanya da shi ba to wallahi in kayi mai tarbiyya ta shekara goma cikin wata guda duk ana iya wargaza tarbiyyar na in miyaguna yake cuɗanya da su saboda wani ya hijin magana aboki ne bisa ga baba ne wata ta hijin magana abokiyarta bisa ga mahaifiyarta akwai matsala musamman wannan lokaci don haka dole ka san yaronka ina ya tafi ina ya dawo ina ya kwana ina ya tashi da wa yake hulɗa wala na tanquma kai ya saba ma yaro kullum cikin ne'ima domin in ya saba da nema tana da wuyar bari ga mutum yau ko babba bale yaro wa yu'allimuhu ya koya ma yaron akhadha ta'ami bil yamin cin abinci da hannun dama sannan wa an ya kula yaron ya ce bismillah in zai ci sannan wa ya kula ya ci ma ya lihi gaba gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yaro yana cin abinci hannu ne na yawatawa sai ma'aike ce ya gulama ya kai karamin yaro sammin laha wa kulbi minika wa kulmin ma yalika yaro ka ce bismillahi ka ci da hannun damanka kuma ka ci abinci abin da gaba gare ka wa ya ƙabuhu lahul mubadaratu ko kuma wa yi ƙabbihu lahul mubadarata duk akwai shi kenan wa yi ƙabbihu ya muna nama yaron ya muna na almubadara ta gaugawa lahu ga yaron ila ta'ami ga abinci ya ce mai abu ne mai muni yaro na rau jiki idan ya ga abinci ko kuma wa ya ƙabuhu lahul mubadaratu ila gaugawa zuwa ga abinci yana munana ga wannan yaro ɗin kenan da an kawo abinci kaga yaro na ta gaugawa ya sa hannu ne a ciki tun ba a ce gashi ya ce ba matsala ne wa kathratul akli kuma yawanci matsala ne ga yaro domin yawanci yakan sa gaba yaro ya kama yawan gudanawa amma idan yana ci matsakaici to za ka ga gore jiki ne ta tsayo ba zai tamure ba haka za ka ga lahiya ta ta zan gwargwado da kuma gore jiki ne ta daidaita idan yaro na cin abinci gwargwado wa zayyu ne kuma ya aibanta mai son kwalliya bi thiyabil mulawwana ta tufafi masu kala-kala eh kuma da tufafi na alhorma sannan a wani wuri cikin tahazibu din nan nashi wanda muka faɗa ɗazu shine tahzibul ikhwani min khisali shaitanir rajim yace kuma duk da yana yawo da masu wannan shiga ta ni'ima ta tufafi kala-kala ya hana mai yaro ne hita tare da su to in kana zakarin idan namiji ne wa yu'allimuhu ya sanar shi anna zalika haqiqa kwalliya min sha'anin min sha'anin nisa'i lamarin mata ne aw man yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin wa man yushabbihu bihinna da wanda ka kamara da mata doni har sauti ne irin na mata haka to matsala ne ka bar yaron kana cuɗanya ga wanda yana da ɗabi'a ta daudonci zama kamar ɗan daudu haka wani sauti ne kamar mace haka da ma wani irin ma wasu abubuwa da mata ka shawa ko su haramun na gare su kaga wani namiji na shawa su to duka bai yaron kana yawo da su don gudun koyon mugunyar ɗabi'a amma in sautin mutum haka shike shikenan ba komi gare shi tunda haka Allah subhanahu wataala ya talice shi bayan haka wai habbu ilaihi bida ya sanya mai son harharin tuwahi kenan dai a ala'ayi halin tuwahi suna da tasiri ga mutum don shaɗe ne aka yi wata magana a kansu mace da ta kai shekara bakwai a fara ruhe mata jikinta da kyau da kyau amma da ta kai tara zuwa sama to koyaushe tana iya al'ada da nan ya zan dole ta ruhe jikinta matsala ne gudun kar ta tashi cikin kasiyatun ariyatun ɗin nan ga su da tuwahi amma ba tuwahi wannan matsala ne dole mutum ya tabbatar da ya kiyaye ɗiyansa suna hita ta kwarai don duk inda aka yi wata mugun hita to za ka ga matsala ta lalaci ya yi yawa mugun ya hita matsala ce ga ɗa namiji ko ga ɗiya mace daga cikin tuwahi tasirin tufafi idan ka sama yaro tufafi waɗanda suke hita ta musulunci hita wadda musulunci yake so to za ka ga tuwayen sun ratsa wannan yaro yanzu misali da za ka sa mai jallabiya ka ba yaron ka tasbaha ka sai mai darduma za ka ga ya jawo sallah ko lokacinta ta bai yana son ya yi sallah saboda shigar da ya yi akwai wani yaro wanda watanni iyaka uku zuwa hudu ya shiga gaba wasu yara sun dahe mai baya ya yi shiga irin ta mai yaro na karami ya sa a baya zashawa kuma tafiya ta yi mata canza irin ta mai shi kai kaga tuwayen sun ratsa shi to amma yanzu inda kananan tuwayi na yasa musamman ka bashi irin yan bindigan nan ta da za ga yana yan shure-shure haka amma yana da jallabiya yana batun shure-shure to kaga ashe tuwayi sukan yi tasiri ga mutum wa yushgiluhu ya ɗauki hankalin yaron bil makatabi ya tafi a makaranta li ta'allama al alkarima akwai alkarima domin ya koyi alqur'ani mai girma shehu abdullahi ya yi magana a cikin littafinsa masalihul insan cewa ya zaɓi mallami mai tsoron allah mai rukon addini sannan bayan haka in ma mallamin na da ilimin arabiya ma da shi in ma ya ƙara da fiƙihu to ya yi in kuma mallamin tsoho ne yi cancanta har dai musamman in ya ƙara taka tsantsan da gudun duniya to ya zama muhi zama dole ma ya ce musamman in ya ƙara da ɗabi'u kyakkyawa ga shi mai ladattar suwaɗin to lokacin yaro zai ƙara ɗaukaka da kuma kulliya da ɗabi'u na ƙwarai to ka kai shi don ya koya mai alƙur'ani da kuma ladabi ya ce misali kamar yaranka da ka kai makaranta da an yi kiran sallah shi mallamin zai ce musu duk da karatu ku bari in ma rubutu kuka ku bari da duk ire-irensu ya ce ku tashi zuwa sallah sannan ya koya musu hikayen mai kiran sallah da addu'ar da ake yi da tsarki yana koya musu al'amari sannu sannu dama shi yaro firatikal aka koya mai ya ce ko da ko matsala guda ce ga yi ne guda ko yi ne biyu ya ce sannan kai da kakkai shi wurin mallami ka yi ƙoƙari akan girmama mallamin gwargwadon girmamawa ta hanyar bashi kyauta da bashi abin da ke isa gwargwadon iko da kuma girmamar da ƙur'anin da yake karantar da ɗanka da kuma karantar da abin da haka bashi kakka ga wani abu ne aya ko wani wanda ya kai ɗane mai kuɗi ne miloniya ne dabba mallamin kyauta sai mallami ya kama godiya kwarai sai ce kawo min ɗana baka san girman ilimi ba kai da ka koya ma ɗana ilimi don na baka daudar duniya za ka kama yi min wagga magiya ƙarshen ta hidda ɗane ga wannan mallami ɗin to don haka kai kakka ɗauki komi na kabba wannan mallami ya ce da kaya haka da yadda allah ɗanka zai zama mai albarka kuma ya samu arziki gwargwado horewa ta allah subhanahu wata'ala bayan haka daga cikin abin da mutum zai kula shine wa ya dalubu lahul ba saliha ya neman mai mai ladabi mai ladabtarsuwa na kwarai kamar da bayanin da aka yi wa yamna'uhu nauma hara ya hana mai kwana rana li'annahu rusul kasala domin yana gadar da kasala amma shi babba yana iya kwanan rana to amma yaro karami matsala ce yana kwanan rana yana sa kasala domin kailula din nan wala yumna'u minhu laylan amma ka a hana ma yaro kwanan dare matasha a duk sa'ad da ya so aƙalla ya samu awa bakwai yana kwana yaronka kila a ce daga awa ta ƙarhe tara zuwa ƙarhe shidda ya tashi sannan idan magariba ta yi hadisi ya ce kuffu su biya na kun inda fahimtar isha'i fa inna liljinni fi tilka sa'atin tishara ku kama yarenku idan duhun isha'i ya zo lokacin aljannu ke watsuwa sa'a su ce haka za ka ga zamanin da an yi kula da wannan da magariba ta za ga an sa yare cikin gida to saboda lokacin aljannu tenuwa ce ta aljannu lokacin suke watsuwa amma yin za ga yara su ba su ce suka yi sallah ba kuma sun hana ma masu yin sallah su yi sallah cikin sukuni in za su shiga kwana ka yi musu addu'a in ba su iya ba ka tattuwa musu domin neman tsare duk wannan abubuwa sun yi nisa bayan haka lakin sai dai yamna'u ta'awuduhu al-furasha al-wadiyata a hana saba ma yaron shinhidu masu tafshi domin ka gabbai ne su abin nan ana son gabbai ne su yi kwari don in yana karan ina kwantawa kullum bisa ga shinhida mai taushi ko kai babba kaka an haƙara to za ka ga ka zan wani mai kasala haka don haka sai an kula kana da halin yaronka ya kwanta bisa ga shingida mai taushi amma wata rana ka sa shi bisa ga karon gado karan gado ko kuma ga ƙasa haka ga windi saboda ɗaya gaɓɓai ne su yi ƙwari ba gwazon gwari ba ne yaronka kullum yana bisa ga shingida mai taushi ba gwazon gwari ba ne bayan haka kuma li'annahu domin shi yaron matsala iza ta'awwada badanuhu tana'uma idan jiki ne saba da nema la yasbiru anhu bai yi hankuri in ba ni'iman ne samu ba to dama an ce fa arwahun nasi at abun nasi wa at abun nasi arwahun nasi mahi hutawan mutane wanda ya wahala lokacin da yana yaro amma mahi wahala mutane wanda ya ji daɗi lokacin da yana yaro mahi yawa ya yi wahala ya rigi ya sagarci to la yasbiru anhu faliza da haka yu'awwadu za a saba masa alkhushunata kaushi filfurshi ga shinhida wal malbasu da tufafi ba na alfahari ba wal madami abinci ma garo garo haka mai dan kaushi kaushi walmashi da tafiya bin hari cikin rana don mai liyar don ya saba domin ya horo za a yi الله أكبر الله daga cikin abin da za a kula na yaro shine ne wa hana mishi liyarta da domin ya saba kenan da ya mutum ka wahal da yaronsa amma ba wahalsawa da ta wuce wuri ba domin yaron ɗaya zan wata ciya nan gaba ai mutum dinari ana so ne amma aka sa shi cikin wuta don ya zan wani abu to haka yaronka zai wahala domin nan gaba ya zan ya saba ya isa misali akwai wani mutum mai kuɗi ne kwarai a zamanin da aka yi shi wanda a cikin sharhin mamdudiya an kawo a sheikh mutaru shinkede radiyallahu ta'ala anhu cewa wani ya ga wata yarinya haka ta ɗeba ruwa duk ta yi zuwa zuha haka ta yi kajin-kajin amma ga sarƙa ta zinari sayi gare ta da ganin tufafinta cewa ɗayan mai kuɗi ta ɗayan manya ce sai ta wurin babanta ya ce mike waruwa kan wahal da yarinya haka ya girma ya ce abin da sa ni wahal sai ta haka saboda ko ta tafi girin mijinta kar ta ɗauki kanta wata tsiya don ta saba da wahala kuma ya ishe misali fadimatu alaihi salamu shugaban matan aljanna gaba ɗaya tana nika tana nika a wannan injin na da wanda aka sa abu a rede duk dai abin da ya samu shi shikenan abin da bai jaye ba na kwalwa sai a dame hashi hannunta sai da ya borarai ta aika wurin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi cewa a bata bawa domin ya mata hidima ma'aiki ya bata addu'a bai bata bawan ba sannan akwai sa'idun musayyibi a cikin tabi'ai ba wanda ya kai shi ilimi gaba ɗai duk cikin tabi'ai surukin abu huraira ne radiyallahu anhu yana da ɗalibi ya kwambi bai hito makaranta ba sai ke tambaya taimi faru sai ce mata ta tar rasu ya tsaya an san gaisuwa ne sai ce kana buƙatar aure ya ce yana buƙatar aure amma gaskiya bai da abin aure don dirhami uku gare shi kama ai ma batun aure ka ce dubu uku gare ka wanga zamani babu batun aure ko ra'aitu uhibbu aka ce musu ba su kai to anan duk da haka ya yace indai kana bukata aure zan zan auren ma to akwai diyatai mai tarin ilimi kwarai manya manyan garin suna neman ta aure amma ki ba su ita hadda masu mulki a cikin su karshen ta auren mai ita kuma ba shi dinari 20 ne 32 so 20 ba haka dai kwankwasa gida zai kai mai ita ya ce wani na ce sa'idu ne ce wani sa'idu cikin sa'idu sa'idu ya ce imil musa yi ne matakka ta ni toyin kawo wannan dalibai ya ce wala ko da ya diba ya dibe ta wallahi duk duniya bai taba ganin irin ta ba dai tukun da sai za shi na makaranta ta ce ina kai ya ce wurin sa'idu ne mallami ne suruki ne kenan ta ce ka hutar da kanka wallahi duk ilimin da agga sa'idu yana ga kaina kaga zauna ita mata ta kuma ita an malama ta to kaga ki auren ma kowa ita sai dai ɗalibi ne to duk suna koya ma ɗiyansu tarbiyya ne practically bayan haka wayin na hana ma yaro kashfal adarafi kuren ya sasanni ne shine da mutsane wal ibtikhari a hana mai tinkaho bi amulaki walidihi duk abin da mahaifi ne mallaka za ka ga yaro na ɗabi'a kuri haka idan mahaifi ne na da keke ko mashin bale mota zai cewa ai motar babana ta ko ce babana na da mota na ka baida yara suna da wannan ɗabi'a to a hana mai haka ɗin wa matsa'imihi da abubuwan da baba ne ka ci a hana mai ya alfahari da su ga yara yan uwa ne zai faɗi abin da suka ci gidansu wa malabisihi da ma tufafin mahaifinsa wa yu'awwadu tawadu a saba ma yaro tawalu'i mana wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kamar yadda luqmanul hakim ya wada ne a cikin suratul luqman wa ikrama kulli man ashara kuma a koya mai girmama duk wanda ya zamantakewa da shi shi yaron wa talaffa da tausasawa fil kalami ga dumi shine wa qasid fi mashika wa gadur min sautika inna ankara al aswati la sautul hamir don matsala ce yaro ga ka gashi kuna dumi amma dumi ne ya tahi nesa sannan watar ka kathiri a hana mai yawan ɗumi matsala ne yawan dumi wasu na koya ma ɗiyansu yawan ɗumi to ki sani ke mace idan yana kawo miki ɗumin wani wuri baki kwabe shi ba wata rana nake zuɗo ka ya kai wani wuri don gane kai ba komi na ba watar kaɓa mai a koya mai barin kwaɗai wa aharar su'ala balle ya yi roƙo don matsala ce yau ko babbai saba da roƙo to bale yaro ƙarami ya tashi kullum hannu ne a ɗaya yan maidai don haka a kula ko abu aka ci ya kama kallo a zan kaɗan jaye shi haka to bale har ya roƙa bigare ya dura in ba ta kama dole ba ba yadda za a yi don nan matsala ne aika maɗiya don su roƙo wani abu matsala ne ko da abin bai taka karya ba don ana iya koya musu cewa roƙo ba komi ba ne allama a koya ma yaron annan rifata haƙiƙa abin da ɗaukaka file ɗaya a dai ba su wala fil akazi ba ga amsa ba a koya mai haka don ya ɗabi'antu da haka to nan ashe matsala ce yin ruwa ko malamai suka ce na tarbiyya ka kula da yaronka ana son ka daidaita saiti ne har suka buga misali suka ce kamar yanzu ba a son ya yi ruwa ba a son ya suke hannu da za ka sai mai takalma misali kaga kai tsaye takalman na bacewa to yaron ka daidaita saiti ne dawo tsakiya don da kebbe tashi mai rariya hannu ba haka kuma in ka sai mai takalma har su suɗe su kibacewa to da kebbe tashi shuko mai ruwa ba akwai wata ƙaramar yarinya tana da ɗabi'ar ruwa wallahi ana wanga misali sai ni tsuran tashi gare ta Allah ya san saboda abin ganta ko kwana take da ta holko rike takalmanta take a gaya mishi cewa wa an naɗama a mahanatun haƙiƙa kwaɗai walaƙanci na ai akwai masu koya maɗiyansu alheri sai su ƙulla abu a kai wani wuri bai taka kara kara ba don ɗaya a koya ma yaron cewa ba su wa ammanuwa wada abul kilabi kuma ɗabi'a ce ta karne shi kwaɗai wayan na ulbasa ulbasaka hana mai tohi miyau bainan nasu tsakanin mutane wata da kakin majina fi wujuhim ga huskokinsu ko hamma haka wal fudula da surutu sadikan aw kadiban da gaske ko da ƙarya ko surutu ne na gaskiya a hana shi ne mi hatta la ya ata da zalika har don kai ya saba da haka don yawan dumi matsala ce don wasu zaka ga suna tinkawo ga yaron su cewa duk wanda ya mai yana iya ramawa to matsala ta wa yumaru a hori yaron an yastami a ya saurara mahama ta kallama man huwa akbaru minhu duk sa'ad da wanda ya shi girma ya magana ya saurare shi da kyau ya girmama shi sannan wa an yusi alahul makana ya faɗaɗa mai wurin zama ya jaye mai ya zamna to wannan anan zamu dakata to kenan yawan dumi ga yaro matsala ce duk da suna cewa ko shu mugu ne ba haka bane ba duk wanda ashu an mugu akwai rasuwar da aka yi a yau kwana goma Shi ne matat ko a ce mai ɗakin ɗaya daga cikin masu kula da wannan masallaci kuma malam ibrahim wani duk karatu karance karancen da muka yi da shi muke hannun masallacin muhammadu bello da fatan za mu yi kulhula uku da bismillah zuwa gare ta allah subhanahu wataala duka addu'o'in da aka mutu za a allah ka amsa allah shi gafarta mata ka isan ma abin da tabbari haka ma a ran nan mai ɗakin malam biliyatar rasu gobirawa duk rana guda ne haka ma kamin kwana guda da haka malam bala mai goro to shaƙiƙinsa alhaji salmanu ko shi ya rasu allah shi gafarta mishi allah shi masa rahama allah ka sa sun huta baki ne hmm? sai mu yi salati a yi addu'a tambayar da aka kawo ban ma samu diba ta ba kuma lokaci ya ƙure allah ya kai mu wani sati zan diba ta sai a ba da amsa yin allah ya so sai mu yi salati sai a yi kulhu wallahu uku da bismillah zuwa gare su yarhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismukal azan wa antal azam Allah subhanahu wataala abinda aka karanta Allah ka sabkashe shi kabarin wa'annan bayan Allah Allah shiga hurta mu wannan bu Allah dukkanin su karsu baki dai Allah sa mutuwa ta zan hoto gare su mu kuma ta zama wa'azi gare mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bisiril fatiha